Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Laraba bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar wakiliyarmu Tamar Abari, inda a yau shirin namu zai duba matsalar tallace-tallace musamman ma ga yara mata. Sannan za mu je ga filin shakatawarmu baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. yau shirin namu na yau da gobe zai duba lamarin 'yan mata masu talla wanda akasari irin wannan sana'a ana samun ta ne a gidaje masu karamin karfi domin mafi yawa ita ce hanyar da za su ciyar da iyali da sauran bukatu na yau da kullum wasu 'yan mata masu talla da na hira da su sun bayyana min dalilansu. hadiza ina talla waina wajen shekara biyar ina talla waina ke kike yin ta koko muke ake ta take mu to mine ne yasa ki kike wannan tallar ta waina talla wani da nake ko da ruwa ma kaina asiri da uwayena uwayena masu karamin kari ne muke gamuwa mu sana'a mu ruwa ma kan ma asiri kamar a kofar gida ne kike saida ko kuma a yawo ne kike kina talla a yawo ne nike ina talla cikin kasuwa haka wajen bakin tasha wuri dai daban-daban haka muna yi tayya talla da ma'aikatu i haka mutane suna siya ana sadaka kuma akwai wasu maza wanda za su ce maka ko ka kai musu wani wuri ko cikin wani shago ko kuma su yi ta tara kuɗin da sauransu irin wannan ke biki ci da su ba mun ci karu da wa'anna muna tara kuɗi a tun da wani ya ka tara mai kuɗin ka tara wajen jika wani yana sin wannan ka tara wajen jika biyu ma kuma bai ci bai baka jika ko ɗari ya ce ma a jika masu sauran wani hayo dai ka hakura baka bar mishi ma kuɗin. akwai wasu kuma wanda zai su rika cewa ka kawo ka kawo wani bi sai su ce maka ka kawo musu ko cikin shago ko cikin gida daga nan kuma sai ka ga wani abu ya faru. Mm, to diya ma suna ko kuma wani ya ce ya baka kuɗi akwai wani ya ce ma zai baka kuɗi kuɗi naki na talla da kike kuɗin wainaki kamar wani irin amfani ne kuke yi da shi amfani muna sayan haka mutu abinci kuma haka sutura ta wani kan sa kayan ado duka ina siye da wannan sana'a suna na zula ba na muke sai da wala abin da ya sa muke ba na saboda uwa mu bisu da hali ne karamin hali gare su shi yasa ko muke tallaba nan mu taimaki kanmu mu taimaki uwayenmu yanzu shekara na shekarun na kusa sha bakwai shekara nawa yanzu kike talla wannan ba Kamun wallahi na kusa shekara goma tun da tun tsohuwar kasuwa muke gabatar lai kamar yan mata in suna talla suna fuskantar ku ne kuna zuwa irin su tasha su kasuwa su bakin tituna haka wasu lunguna haka da sauransu kamar kin taba fuskantar wasu matsaloli na wasu kamar samari ko yan daba ko wasu abu sai ka su ki baka ko kuma su warce ma kuɗi da sauransu wallahi akwai tunda wani in zai sai kayan naki ba saboda Allah wani zai saya saboda ya gaya miki magana banza ne wani ko ya ce miki ku yi randevu a guri kaza in kin yarda kin amince ku tahi eh in ko biki yarda ba ki ce ka ni gaba el iska kin taba cin karo da irin wannan wallah sosai ma ko su ce maka je ka dawo in ka dawo su ce ku tayi wani guri shi da bai kamata ba wani ko a gurin ma ya saya ya ce ga kudin ka amma zan baka na a daidaita ka tahi ka dawo in ka tayi sai ka tarro ko gani mai rona ka yi a na in ka zo ke ne ma eh, he de haka ne kawai suke ce. To ke naki wanda kika taba haduwa da shi yaya ne ya miki namiji ne ko yaya yaro ne ko tsoho ne? Tsoho ne wallahi yace muni gashi mu tai mu dawo gaji kabiyar mu tai gidan shi mu huta ya kara mu wanda su duk abin da nake so ni kun ci mishi a'a. na ce ni saboda Allah na wuto su tallata kuma uwaye na da suka aiko ni su ce ban je in yi wani yawo ko ne ma suka tura ni in yi in na sai da abuna in dawo in koma ta gida kuma ta yi makaranta yan mata yadda muke so su su rike mutuncinsu su kame mutuncinsu su kame kansu su nema ma uwayensu inti ga tallawa darajar wagga su ruwa ma uwayensu asiri sunana madina madina me kike saida hura hura eh Ke kike yin wannan hura ko kuma uwa ki take miki? Kaka ka ta su take yi ma. Karamin karhi gare ta. Eh. Ke da ita ne ina iyayenki. Uwata ta mutu eh, babana. Madina ko kina makaranta? Ina yi. Ta boko da da islamiyya. A boko da islamiyya. In na dawo daga boko wai in ta talla da ta kuma in na dawo in ta makaranta islamiyya. Mm. To kamar eh, ya ta Madina. irin wannan tallai yan mata masu talla kamar ana musu wani kallon haka yan mata na banza da wani wane kin taba cin karo da wata matsala wajen masu sayan hura kwarai mm, ma kwana taba cin karo da wani mutum da ya sayi hura ta yana mun kuɗi ya tsere mm. ya ce bai ba ni mm. ya tayya shi ni ko yana tayya ta ki bi shi ba kika amsa kuɗin ki tsere yayi baya ga shi kamar babu wani wanda ya ce miki sauye hurar gaba ɗaya zan sai ta ga kuɗin ki kuma ki same ni a wani wuri A'a ban taɓa ba gamuwa da irin haka na. To me yasa kike talahura? Saboda in nema ma kaka kakata incin kanta. in kare kaina. Sai dai al'umma na yi wa irin wannan sana'a ta 'yan mata masu tallace-tallace wani irin duba na daban biyo bayan irin matsaloli da kuma kalubalen da wasu daga cikin 'yan matan ke fuskanta yayin da suke fita wannan tallace-tallace hakan ta sa na jiyo ra'ayoyin wasu jama'a. Sunana Aishatu. Eh gaskiya wannan tallace-tallacen na 'yan mata abu ne mara daɗi wanda ya kamata a dube shi a rage sa yara mata musamman ma kananan mata irin wannan tallace-tallacen saboda yana da illa sosai in aka ɗau fannin ilimi na ya mace yarinya ba ta ilimi ba ta iya yin karatu in dai ga talla kuma ga karatu ko da ma an sa ta makaranta ba lalle ba ne ta yi shi sannan kuma in aka ɗau kakin abin ga yawo hakan gama da suke suna talla wataran suna iya samun matsala bisa mutane na waje haka samari ma wanda suna iya lalata yarinya sunana falmata gaskiya talla ba abu ne mai amfani ba ga asibiti ya kamata a ce mata a sa su makaranta makarantar islamiyya da na boko saboda talla illa ne a gare su yanzu yawon tallan nan da ake abu da yawa akwai kalubale da yawa da suke fuskanta a ciki tana yiwa yanzu a wajen tahiyyar nan nasu talla akwai wasu abokai da suke gamuwa da su ko in suka ta irin a ce juye ake musu kawai a juye kenan ana amfani da su kenan wannan bai da amfani ta wannan bangare kuma ta wani bangare aka dauka wallahi duk macen da ta saba tallace tallace batta da kunya kawai wata iri kawai ita kowa ma kallon mai bisa ruwa take mishi idan ta ya bude saboda wannan yawace yawacen da suke babu lungu da sako da bisa shiga kawai wasu irin mutane ne su kuwa gaskiya ya kamata a ce uwa su fuskanci wannan al'amarin komin wani halin matsanancin hali da ka shiga ya zama na in ma kai abin kana so ka dinga ajiye a kofan gida in yana yiwuwa idan ya sayu kawai a ɗauka amma dai gaskiya a dinga shiga gari cikin gari dai ana tallo bai da amfani wani kasuwa wani tasha ko ko gidaje ma wani yanzu gwabro ne bai da mata ko da ma ba wani abu zai kyau amma bai dace ba sunana ya to wani bi ina musu kallon wanda suke ban tausayi wani bi kuma ina musu kallon wanda watakila zan ce ko sukan ban haushi ma saboda wani bike yarinya ce an haɗa ki da talla watakila wani yanayi ne na uwayen ke sa ya tilasta miki to na imanin cewa cikin uwayen mu maza gaskiya da kannuwa ma da yayu iri yamu yamu ba ma so muna jin takaicin mu ga yan mu mata suna hutawa talla to wani bi yanayi ne yake bada yake zama dole watakila yarinya ko mareniya ce ko kuma karamin eh, karfi kwarai ana kamanan kamanan kai karhi ni dubara to amma kai abin takaici abin kai sai ku ga wata yarinya ba ta dibi wannan halin da take ciki ba ta dibi yanayin rayuwar uwayen nata na fama ne ake a wata kunya gaba ɗaya sai ta je kuma ta kai kanta ga halaka wanda ya kamata a ce uwaye suna tsaya su nutsu su san abin da ya dace saboda a ƙarshe na imanin duk yadda uwa take son ta samu kuɗi daga wajen ɗaya nan da za ta tilasta mata to idan wata ce ta ɗauko abin magana a ƙarshe ita kanta uwa sita na dama na uba wanda shi dama ba da ran shi ba masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe mu shakata da wannan. dalla da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Yanzu kuma za mu koma wajen tamar inda ta jiyo mana daga iyayen da suke ɗora wa 'ya'yansu talla da kuma malaman addini. na kuma tuntubi wasu iyaye inda suka ba da hujjojinsu na ɗorawa ɗiyansu talla ko kuma akasin haka sunana ɗahira mala abdu to gaskiya akasari dai talla ɗiya mata da akasari uwa tana so ta ga ɗanta ɗan ta abin da yake sawa duk yawanci karamin ƙarhi ne shi yake sa ka zo ka ka bar ɗanka har ya tahi ya dinga yawo cikin gari yana talla amma mu dai gaskiya mu ma yaran suna ta laman da yanzu su ta muna ci musu yi addu'a ja musu kunne mu galgade su yana da yara suna talla aiko gaskiya ina da yara kuma su suna talla kuma abin da ya sa ni kaina talla ba a san raina ba karamin karhi saboda diya na marayu ne ko ban wanda yake zawwa ya basu kenan dole ne za mu nemi abin da zan mu saya da kawahuwan mu da mu je mu dinga yawon maula ko muna nema gurin wani suna makaranta ɗiyan na kuma suna talla eh suna makaranta suna talla ta boko da islamiyya eh boko da islamiyya kima wasu aure kenan biyu na ma arme mm. alhamdulillah ko baka aje ba dan ka baya wata da mugun muguwa kama mm. kuma ka ya nemi ilimin shi cikin sauki kuma bai yi ban yunwa kin ga dai yaro bai aje bai leka tukunyar wani kun ci kun sha sun sha sitira da suke so daidai walwado a wannan talla duka ake samu a kare ma kai mutunci sunana bintu amadu wannan da farko ma in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uwaye mun bar hanya mun bar ka'idodin da Allah ya shinhuda mana na kulawa da ɗiyanmu ɗiya gaba ɗaya musamman ma kuma ɗiya mata saboda yau ɗiya mace duk in tana garari a cikin gari tana yawo ta yi nan ta yi nan wurin wallahi ita ce nasara ke cewa expose ita ce wanda duk wani abu in ya a kanta zai kare balle ana talla kuma wannan talla tana sanyawa wasu mazan marasa ladabi marasa da'a kiga suna kiran yaran suna sayan kayan kuma suna kwatanta musu wasu abubuwa wanda ba su dace ba in yarinyar ya kasance ba mai tarbiya ba ce tabiya ba mai wayo ba kuma tabiya kuma sai a lalace akwai wata yarinya ne sai da waina kina ji waina abokici take abokitin wannan in ta gamu da wani ya siye in ya siya kuma dama tare da almajirai take sai ce a yi sadaka bayyata ba da sadaka wainal wannan sai a wuni da ita a cikin so a cikin bokitin wannan ana yawo sai an tara kuɗi in ka bada sai a raba ita ma da nata kaso a ciki ita da almajirai ita da almajirai kwankwasi kawai da ita ta samu sana'a hmm. a wuni ana yawo a wuni ana yawo kenan dai sai a ƙarshe can in an je da yamma kuma hmm. sai a zamna ta raba musu wainar kuma ta tafi da bokitin ta sai gobe eh, haka ake haka suke haka take in eh, kira na ga uwaye su kula da tarbiyyar ɗiyansu shine ita dai tarbiyya dai dole ne Allah ne riga dora ma uwaye wannan haƙin na ka tarbiyyantar da ɗanka ko ɗiyalka. To ko daga nasu waje malaman addini wani duba suke yi wa tallace-tallace na ɗiya mata imam malam nuru malam hamisu da ƙarin bayani to kin san in aka ce tallace-tallace abin ya kaso kashi uku kuma musulunci yakan kalla abin ta wata fuska ta daban bana duk mutumin da Allah ya ba aihuwar ɗiya mace amana ce Allah ya baka tarbiyyarta abincinta ta da komi da komi da yake bisa kanka to amma zamani ya zo abin ya kasu kama kashi uku wata tana talla saboda in ba ta tallan nan ba za ta samu abin da za ta ci ba wata zaki gani mareni ya ce uba ya mutu ko uwa ta mutu tana hannun wata dole za ta yi talla don ta samu abinci wata kuma a'a tana yin su tallan ne kawai don raɗin kanta don ta samu abin da za ta tara ma kanta idan aure ya tashi sai kuma kashi na uku wanda su tallai mafi yawan ba abin da suka ɗauka talle suke tsira ba kamar kusan suna tallakansu amma dukkan su wannan tallace-tallacen gaba da yansu akwai aibi kwarai-kwarai a cikin addini na rukukin ga yariyar da take talla ba ta da lokacin da za ta nemi ilimin addininta ba tana ilimin da za ta makanta aiki dukkan su abin da ya kawo wannan matsaloli tallata talla da kike gani al'umma ce ta zama kara zube kowa bai san 'yancin abin da Allah ya dora mai ba haƙƙi ne naka kai uba da ka aihi ɗiyarka to haƙƙi ne a kanka ka ba ta tarbiyya ta fuskar addini ka bata tarbiyya ta fuskar zamantakewa sannan ka bata tarbiyya idan ya tarbiyya ta ishe ta ai wata ta sake samu daga cikin gidan za ta ɗauki kayan tallata ta kowa gida ta sai ta dawo ai can dama ma akwai akwai mata da suke wata su hudu wata a ko gida gidan gidansu suna sai da dankali ko goro ko wani abu mazan da suke neman aure nan za su zo su yi da su a kofar gida su neman aure su yi aure su saye su kuma haka aka wanye lafiya wasu kuma ba su da inda suke talla sai inda matan banza suke a nan da yara sun lalace daga tarbiyya a nan mu abin da muke bukata yarinya ko da za ta yi talla to a ba ta tarbiyya a gwada mata cewar ke mace ce ta yi shiga irin shigar musulunci sannan kuma a gaya mata inda ya kamata ta ci in ma har ya zama dole a yi tallai inda hali wannan hanyar da za a dora mutum ta ilimi ta ishe shi amma akwai wasu 'yan matan da in kamar suka je suka yi talla da sahi da yamma sai su je islamiyya akwai wanda kuma in suka je suka yi islamiyya da sahi da yamma kuma sai su je su yi talla ya eh, hakika a yanzu muna da su yanzu kika ɗauki kaɗin yaran da suke hannuna akwai yan mata akwai yarinyar da baban su yaro su tara ne a gurin mamasu ba wannan ita ce abincinsu yarinya za su yi tun da sahi za su yi a awara sai ta bar ma uwar ta sai da ita ta ta yi lakwal yanzu zancen da nake miki yarinyar ta sauke qur'ani ta juyo kusan izbi talatin a kanta sannan kuma tana matakin shiga jami'a kuma tallar take zuwa ta amma da sassafe in aka isa yi abin da suka kafin lokacin shirya zuwa makarantar boko uwar za ta hauta sai da ita kuma ta yi makarantar boko in ta dawo da marice kuma makarantar islamiyya za ta zo kenan idan babban abin da ya kamata a sama ɗiya mace ta san ita wace ce ta san kanta tsagayen da addini ya tare da mata mace wa daraja gare ta ba a yarda ba wani ya ganta ba tare da ya biya haƙƙin da haƙƙin Allah ba abin da ake so ita yarinya ke da suke dura mata talle ki san ina ne take zuwa talle sannan kuma ki kula ki dinga galgadin diyarki a ringa sama yara tsoron Allah a zuciyarsu a ringa gwada musu aibin shiga wata hanya idan tsoron Allah ya zauna a zuciya duk wani abu da zai zo da dama ba ce ka yi talla ba amma a kula a san ina ne yaron yake zuwa talla dawa dawa yake ma'amila in ya zo da kuɗin da suka wuce abin da aka ɗora mai ayi bincike a ga ina ya samu su. Yanzu kuma za mu leƙa zauren girke-girkenmu tare da Malama Bintu. yanzu kuma masu sauraro sai mu koma filin kwalama inda za mu gabatar muku da wasu girke-girke. To Malama Bintu muna so Eh, ki mana irin girke-girken ku na tubawa to mu girke-girken mu kin san wani lokaci girke-girken mu yana kala da na larabawa kamar mm. irin abincin wani lokaci duk yana zama guda yanzu kamar mu akwai wata miya da muke yi ana ce mata karkara mm. miyan madara ce mm. kamar zaka soya albasa da cikin mai ka sa sukari da gishiri sai ka zo in ka da ruwan miya ya tafasa sai ka zuba madara a ciki madara in ya tafasa ya tafasa sai ka dan kada gari ka zuba a ciki sunan shi miyan karkara ake ce mishi kuma da ake ci wannan miyan da tuwon cartu kamar yanzu tuwon cartu wanda ake hatsi ake surhawa a wanke kawai a daka shi daga hannu sai a tuka tuwo sai a zuba bisa a ci wannan ma abincinmu ne wanda yawancin mutanen da suke daji shi suke yi mm. kuma akwai muna da maka akan madara italiya eh, taliya mun kada matse da ruwa kamar tsaye da ruwan miya za a yi kuma amma da madara za a yi shi taliya da madara ya ne ake yin shi shi taliya da madara shi ma haka kake yin shi kana soya albasa a cikin mai mm. ka sa sukari da gishiri wani kuma wasu kuma sa sukarin gishirin ma sam sam kawai sukari suke sa in ya tahwasa kawai ka zama makan ka cikin yadda kuka hudu ka ci to ita madaran madarar shanu ce ko ko madaran raƙuma ko ko madara wannan gari ne zaka kada sai ka san zuba yawanci madaran raƙuma ne ake da shi a gida hmm. mun kuma a nan wanda mun da tun da ɗan mu suna zuwa daga daji kuma irin abincin ne suke ci madara muke sai haka kawai ni da ko wani musu abinci tare da shi da shi ba hmm. kuma ko wani abinci da ake ci makasar kun wanda ake shi da shinkafa da fulawa ake gamawa sai ya samu kamata saboda yawanci ana suna ce mishi kisra abinci ne irin na larabawa amma mu shi kamar shi da ne za a nema da wari shinkafa ake nema in shinkafa tiya guda ne fulawa kilo uku in shinkafa kilo guda ne fulawa ma kilo guda sai a nika shinkafar a wanke ta a nika ta an aka tankaɗe ya akwai tsaki ko mm. tsakin sai a dafa shi kamar talgi eh in aka dafa shi kamar talgi sai a zo a gama fulawan nan da shinkafa a cakula sai a kawo nan taligin ya huce ana kada shi huce a zuba ciki ana dama ana dama ana dama wasu suna sa nono a ciki wasu kuma basu sa nono dai a sa gishiri da sukari sai a buga shi har ya bugu ya zama kaman kunu sai ka kawo abinka na tuyawa shi kenan ka zuba ka tuya shi shi kuma ana mishi miyan kubewa ya ne ake tuya shi kaman akwai wani abu mai faɗi haka mm. kaman murhin tukun far'e eh, kaman faranta yana da kahahu haka mm. sai a sa garwashi daga kasan shi wasu suna sa icce wasu kuma suna sa gawayi mm. in abun yayi zahi ana samun lakka akwai wani abu wanda ake shi lakka eh ko shi ko kuma mai amma da abun da ka fara yi aiki shine kullum abun nan zai yi kullum shine da shine kadai za a dinga yin aiki kenan in ka zuba ka kwalho a lidde ka zuba sai ka sa wani ko murhi mai gurguwa ko abun kwarya kana eh, ka baza shi ka baza shi zai zama kaman faifai sai ka rihe da kwaikwai an jima kaɗan kawai ka dago shi mm. shi kenan ya zama kasar in ka linke shi sai a yi miyan kuɓewa da shi ake ci <clears throat> miyan kuɓewa yadda ake yi haka kawai kayan miya za ka nema mm. albasa da yadda dai kake yin miya haka ta gida tun da yawanci yanzu abinda ake yin miyan kuɓewa ka yi yanka miyan kuɓewan ka ka tsaye da ruwa ka sa albasan ka da naman ka amma ana sa nama da yawa a ciki in mi naman ka ya hu ka tsaye da ruwan ya soyu mm-hmm. ka sai mm-hmm. ka sa albasa tun da yawancin basa cin armaji mm-hmm. a sa ta hornuwa mai sassa kayan yaji da komi ka soya miyan ka ta tumatin danyi kuma yawancin mu ba amfani da tumatin in gwangwani gaskiya sai a sa kulkule kaɗan a soya a tsaye da ruwan miya in ya tafasa sai a sa wannan kubewar hmm, a ciki sai a sai kan yanka eh, sai a kada ta kenan in ta dahu sai a hudu ba a rarraba ta sai a cika sar shikenan a A wani tsari na taimaka ma juna mata a jamhuriyar Nijar sun kirkiro da wata al'ada ta haɗuwa da suke yi tsakanin su wacce suke kira fayodi. Kalmar zabarmanci mai nufin taimakawa juna. Sunana Zainaba Hamus. To asalin dai fayandu da muke kamar fami ne wanda ake cikin gari guda. Ake gangamuwa da ɗiya da jikoki da tattaɓa kunna da su wani waye duka ya a tattara a gidan mutum guda. kenan a je a zuba kuɗi au wani kaya au wani komi ko wata atanwa ko wani abubuwa dai da za a na mahimmanci ake tattaruwa gaba ɗaya a zuba sai a ba mutum guda ita ainihin ta da fari da aka fara kamar yan gida ɗaya ne ko zuri'a ɗaya ainihin dai fayan dai tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ne ake gamuwa a haɗu kama haɗin kai ba kama in ana aure ko suna ko wata sabga dai haka dai ko wani shin daɗi duka sai a tattaru a je a yi barsama a ba mutum guda kenan da kai da yan uwanka da amanan arziki da mutanen unguwa duk mai ra'ayi dai yana so ya shiga mm. sai a je gaba ɗaya a tattara a baka eh kowane fami suna gangamuwa su yi sai ke yanzu kai ya riga ya waye banda ta unguwa da ake yi kuma da wani abu kanka da suke tattaruwa gaba ɗaya a zo a yi zumunci a yi wasa a yi dariya kamar yau jiya diman shi ya kamata mu furendi mm. da ɗazu ne ma kika taro mata duka da ki musu interview da sun baki bayani to mm. kun zo mata duk sun watse mm. yau ma mun yi furendi a gidan wannan an tattara an ba mace kudin ta ta da jika ɗari hudu zata ma diyar ta aure kamar kuma ana kamar da ya ko ana su na jika jika eh mana ana jika gidan da gidan da aka ci foyandi a mm. can ake tattaruwa saboda wadda ta ci mm. sai a tattara mata shika-shika ta je ta yi wani abinci in tana da karhi ta kara in ba ta da karhi kenan ba dole bane abin da yake ciki ta yi don da karhin wanda na wani ba ɗaya bane mm. ko ba gaskiya ba eh ana da yadda a ci ayi annashuwa ayi wasa ayi dariya kenan ka taimaka da kuttun wani wani bai da kuttun ka a nemi gahar juna a watsi ana jin daɗi. kuma an kama akwai wani wanda yake da wata sabga kuma sai a rada bashi in mutum yana da sabga ana gamuwa a bashi mm. kuma um, da abin da ya samu da duka ana gamuwa kuma akwai agaji da ake na mata ake tattara a basu a taimaka ma mutum in mutum na da sabga ko rasuwa aka mishi ko wani abu da yake yanzu kai ya riga ya waye na mata yanzu ba a tare da wahala to ita kuma a ci gwagwafa To, mu dai yanzu dai ainihin ta dai a cikwagwa da muke yin ta. Da dai mata suna zawa wani mai sardin wani mai kihi kihin gwangwani mm. wani mai madara wani mai mayonnaise wani mai bahun shinkawa wani waye ana tattaruwa a gama katan taliya da soni indu eh yawa a gangamu kowa din mai ɗaɗaya ya kawo kenan a gama a ba mutum guda ana yanta dai amma mu dai ainihin ta da nake yi kayan nake si komi da komi mm. in na sai komi da komi kamar su wani mai mayonnaise aromaji indomi kwai wane ne tarkace dai shinkawa tarkace duka a gangama da su wani makaroni aka gangama sai a ba mutum guda sai kan rika bar saman da jikka jikka ya rika zubin jikka jikka mm. in za ka ɗauki kaya sai ka ba mu jikka biyu mm. in ka ba mu jikka biyu kuma he kwana biyar ka ba da jikka guda gina abu ai ya zo gidan sauki ya eh. kwashi buhunan shinkawa ka da katan din taliya da sauransu gaskiya a ci gwagwa to kun gani ko mata suna jin daɗi a yi ta rawa ana ta rere ana jin daɗi mm. ko ba gaskiya ba kuma kin daɗe kina wannan fondi da a ci gwagwa wallah na jin akalla dai tun aure na mm. yanzu dai aure na mm. aure na yana cikin shekara ta biyar tun lokacin da nake yin ta to kamar ita uwar din ita kuma menene ribarta to mu dai ribar mu dai ainihin ta dai wani bai yiwuwa ka sa ribai duk a cikin abin da zaka dauko ka dora ribar jika jika biyu a cikin ta dai ita dai riba katta yawa ko ba gaskiya ba saboda yanzu mutane a cikin wahala ake babu kuɗi mm. shi kamar taimakon kai da kai ne yan mana mm. kamar ita wannan fayandin ta taimaki mata da a ci gwagwan nan sun taimaki mata sosai a an taimaki mata sosai mm. mata jiya sun yi abin kansu ni kun ga yarinya karama ce mm. amma da na tashi a cikin wahala na tashi dan dai ka ga muka ruwa ma kanka asiri kamar ita fayandin ana yin na suka tifa su uh, leda tsaka ɗaki su sanduki su tukwane da sauransu ko? eh anan gidan ma ina ta katifa ina ta katifa ina ta yin akwati ina ta yin kwanoni wani mus wani kwano enox wani tabarmi wata dara duka dai muna ba mata mm. sai a har manyan su tukwane na sabga eh muna ba mata kenan da kadan kadan dai arka versama eh ya rika zubi mm. kenan kowa ya samu yi abin kanshi ko ba gaskiya a fayin da ta taimaka gaskiya wanda ya kirkiro wanda ya kirkiro na fayin da ubangiji Allah mai albarka kawai Allah saka mashi da alheri na komi ana yi a na komi ana yi komi da abin da ka na zaman duniya ana shi a yi ta kuɗi a yi ta abinci a yi komi fendi shi ake kenan Allah ka mu sauki yanzu ko a tan aka hudu fendi da wani leshi da su wani a kama ta a rarraba karkaba da jikarla ɗari ɗari ai ya zo gidan sauki kenan yanzu rayuwa baka takura ma kanka To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mutamar abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har ya zo gare ku. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta ba za su bare